tsohon hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya Laftanar Janar Abdulrahman Bello Dambazau ya ce matsalar tsaro a Najeriya ta sha karfin ƙasar saboda haka akwai bukatar a yi taron dangi don dakile ta. Dambazau wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a wurin wani taron tsara tsarkake tsaro a Kaduna. Ya ƙara da cewa idan ana son magance matsalar tsaron nan akwai fa bukatar a dubi yanayin da al'ummar arewa maso gabacin Najeriya ke ciki. Wannan harkar tsaro da ke faruwa ta wannan arewa maso gabas ba harka ba ne da za a barwa ma Najeriya ita kaɗai yanzu. A da e wannan shekara hudu biyar da suka wuce, amma yanzu ta fi ƙarfin Najeriya. A harka ce da ta haɗu da abubuwa da ke fitowa daga Chad, daga Niger, daga Cameroon, daga Mali da shauransu. saboda haka kakka manta cewar makaman nan ma da ake suke amfani da su ba nan muke yin su ba shigowa da su ake ta ina ake shigowa da su duk abubuwa ne da yake cewar mu kanmu ba za mu iya tsaye da su ba sai a iyakar mu sai an hada da makwabta so harka ce mai wahalar gaske na biyu shi ne ya kamata a dubi yanayin arewa maso gabas akwai matsala na hamada saboda haka babu maganan noma a wajen nan babu shi akwai maganan aiki babu akwai matsalar makaranta da ta bokon da ta Islamiyar. akwai wannan matsala. akwai kuma matsala na talauci babu aikin yi babu kuɗi ba abinci duk wanda ke son ya amfani da mutumin da yake cikin yunwa ba shi da aikin yi to zai yi amfani da shi ya cimma burinsa saboda haka ya kamata ba wai karfin bindiga ba ne kawai ba karfin soja ba ne za a amfani da shi kawai a dubi wannan fuskar in aka dubi wannan fuskar ana neman gyara za a gyara shi kuwa farfesa sadiq zubair abubakar na jami'ar ahmadu bello da ke zaria cewa idan ana son magance matsalar tsaro a nigeria to ai sai a haƙo tushenta. Duk yadda za mu yi mai warware matsalar tsaro to kada mu kalli abin kawai ta fuskar siyasa da ta wannan fuskar abubuwa da suka dinga suke faruwa yanzu na irin su boko haram su waye a'a sai mun koma asaliyan mun kalle ta ta fuskar amfani da arzikin da Allah ya muna na ruwa da ƙasa sai an koma an gyara wancan kuran da aka yi manufa sai an zama na musamman da masunta da makiyaya da su manoma an zauna an yi yarjejeniya an yi tsare-tsare kowa a bashi hakkinsa dan kowa yana kowa yana da bukatar abun kuma wannan su suke su suke haɓaka arzikin mu gaba ɗaya a Najeriya da makiyaya da masunta da su manoman hatsi wayannan uku su suke su suke haɓaka arzikin mu so kuma kowa yana da bukatar ita wannan wato arziki da Allah na ruwa da na ƙasa so da haka abin da na faɗa a can shine a cikin tsarin duk da zamu yi na harkar tsaro sai mun hararo wannan kuma an ba wannan wani wani wato muhimmin wato gurbi a cikin tattauna da za a yi da kuma tsare-tsare da za a yi. To sai dai fa wani mazaunin kudancin Kaduna da ya san dukkanin sabatajiyar ta tsaro a yankin Malam Bala a da makafancen ya ce yana da mabambancin ra'ayi. Abin da zai kawo wannan fahimtar juna da karewan wannan abin nan din shine duka sarakuna, political leaders, opinion leaders na wannan waje a zauna gaba daya a tattauna direct talk ba wai kawai ka zo ka tara mutane a kaduna kawai ka basu air condition da ti da abin da ba su tashi wannan ba zai taɓa solving wannan problem ɗin ba duk wannan abin da ake kewa kewaye wallahi in ba an zauna gaba da gaba an yi magana ba wannan duk aikin banza ne. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya.